A fadin duniya, cin zarafin mata na ɗaya daga cikin tauye hakkin ɗan adam da ya fi kamari. Akalla mace ɗaya cikin uku a fadin duniya na iya fuskantar cin zarafi a tsawon rayuwarta. A cikin kwanaki goma sha shida na yaki da cin zarafi da ya shafi jinsi, ofishin UNFPA ya haɗa kai da mai ɗaukar hotuna na abubuwan tarihi, kuma masaniyar fasahar zane-zane mai suna Etienne Yvonne ita ce ta haɗa wannan salsalar bincike da ke nuna yadda mata a Nijeriya suka dade suna jurewa shan wuya a karkashin ƙasa na tsawon lokaci. A cikin waɗannan kwanaki goma sha shida nan gaba, a ƙarshe matan sun faɗi labaransu, ba kuma ɗan ne muryoyinsu ba.